don haka in kana da kuɗi ka dinga samun kuɗi babu laifi ka gaya mamata ka, amma ka zan ka shirya duk abin da take so za ka iya bata in ka san ba irin wannan kake ba to kakka bari sai ta san ko nawa ne ka, ko ta sai ya ƙara albashi a ƙara muku albashi ta je wajen sayan kaji ɗaya ƙara na dubu bakwai ka ce mata to ai duk dubu biyar ne aka ƙara albashin kafin a zo wajen sayan magi da sauran abubuwa da sauran atamfa don haka in kuɗi na shigo maka akwai daga yawa daga cikin magabata da suke cewa ba aya wace ba hadisi ba ne shawara ɗaya ne suna cewa minal gabawati yana cikin wauta miji ya sanar da mata ce ko nawa yake samu ko da yaushe saboda shi yana tunanin a aje wani abu yana tunanin a yi sabin wani abu yana tunanin a sai wani abu yana tunanin ya karo wata kila cikin wadda kuɗi <laughs> ita kuma duk bata wadda tunanin abin da take bukata shi da ya za a yi waɗannan kuɗi a kassafa su a ƙaro ya za a yi a ƙaro abubuwa ya za a yi a ƙaro cefane ya za a yi a tamfar da take